بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يقول ومن الناس من يشتري لهو والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها أنت من بكم وبث بها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وابصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن زادك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم حكيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء 24 ga watan Ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da 29 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu ci gaba da tafsirin suratu yunusa daga aya ta 11 zuwa inda allah madaukaki ya nufa za mu kai wannan karatu yana dauke da bayanin misalin addu'o'in mutane guda uku allah maɗaukaki ya buga misali game da addu'o'i da mutane suke yi misalin guda uku kuma waɗannan misalin gaba ɗayansu ba su da kyau مثالي ka ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون misali na farko shine misalin mutumin da baya roƙon alheri wato misalai guda uku ne allah maɗaukaki ya bayar a cikin suratu yunusa game da bukatu da mutane suke gabatar ma allah allah maɗaukaki ya fara bayani game da kashi na farko kashi na farko su ne mutanen da ba sa gabatar da alheri ga Allah sharri kawai suke nema Allah ka tsare mu walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da dai Allah yana gaggautawa mutane ijaba game da sharri da suke nema a wurinsa isti'jaluhum bil khair irin gaggautawa da yake wajen amsa musu akan alkhairi laƙubiya ilayhim ajaluhu da an riga an hukunta ajalin mutane wato da babu sauran dan adam a duniya da dai allah maɗaukaki yana karɓa wa mutane sharri da suke nema yadda yake karɓa musu alkhairi to da tuni ajalin mutane ya riga ya ƙare da duniya ta ƙare da babu sauran dan adam wannan yana gwada maka yawan bukata na sharri da ake gabatar ma Allah yawan bukata na sharri Allah ka hallaka wani Allah ka karya wani Allah ka kaskanta wani Allah ka raba wani da mulki Allah ka kashe auren wani to inda Allah yana karban waɗannan addu'o'in Allah ya ce da duniya ta ƙare don ya gwada maka yawan sharri da ɗan adam yake roƙo hanyoyin roƙon suna zuwa daban-daban akan roƙi allah kai tsaye kuma akan tafi ta hanyar bokaye to amma dai ko ta wata hanya mutum ya nemi biyan bukata babu mai iya biya masa bukata in ba allah ba shi yasa allah maɗaukaki ya ce na الذين juna يرجون لقاءنا muna kyale waɗanda ba sa fatan haɗuwansu da mu sai mu kyale mutanen da ba sa tunanin haɗuwansu da allah fi tuguyanihim ya amahun a cikin fata su yi ta shi mutum idan halakakke ne yau yana wurin boka wani gobe ya koma wurin wani boka aikin kenan Allah ya ce sai mu kyale su a cikin wannan bata suna ta ɗimuwa Allah dai bai zai biya bukatar ba an yi abin da za a yi don a karyawa ne mutumin yana nan bai karye ba ya aka yi saboda Allah Allah maɗaukaki baya gaggauta wato karban addu'a na shari'i wato wannan yana dauke da abubuwa kamar guda biyu na ɗaya yana nuna mana akwai hikima ta allah maɗaukaki wajen rashin karban addu'armu mutane sukan yi addu'a ba su ga ijaba ba sau da yawa to abinda kan sa ma allah maɗaukaki ya karba mana addu'a tana yi wa addu'an ta ne ba ta alkhairi ba ce tana wa addu'an sharri ne a zahiri ka sani tana wa kuma sharri ne a baɗi ne kai baka sani ba domin akwai mutumin da ke makansa addu'a mara kyau bai sani ba yana makansa addu'a mara kyau amma bai sani ba al'imamu sa'adi wato yana fassara wannan ayan na taisirul karimin rahman a mujallar na farko shafi na 359 ya ce haza min lutfihi wa ihsanihi bi ibadihi wannan yana daga tausasawar allah wannan yana daga tausayin allah wannan yana daga kyautatawar allah ga bayi ba komai suka roƙa yake biya musu ba domin da a ce duk abin da ɗan adam ya nema allah zai ba shi shi ɗan adam bai san sharri ba bai san alheri ba da duniyar ta ƙari lau ajjala lahum sharra idza a bi asbabihi wa ba badarahum bil uqubati ala zalika kama yu'ajjilu lahum al khayra idza ataw bi asbabihi laqubiya ilayhim ajaluhum don haka ne yasa malamai suke tsawatarwa duk sa'ilin da za ka yi magana ka rika yin magana ta alkhairi kamar misali idan za ka tsawatar ma 'ya'yanka iyalinka rubama da an alaihim da'awatan laukubilat minhu lahalau kai dai allah wadaranka to irin waɗannan kalmomi ba su da kyau domin addu'a ce tir da wani duk ba shi da kyau kalmar da za ta fito ta zamanto ta alkhairi domin idan allah yana karba to musiba ce za ta aukan ma iyalanka kuma kai ka jawo irin wannan bayani na al'imamu sa'adi haka nan shi ma ibn kasir ya yi a cikin tafsirinsa ya ce yukhbiru ta'ala an hilmihi wa lutfihi bi ibadihi annahu la yastajibu lahum idza da'u ala anfusihim idan mutane suka yi makawunan su addu'a na sharri Allah bai karba sai ya ki karba saboda alkhairi shine zai biyo baya aw auladihim fi hali bajarihim wa ghadabihim wa annahu ya'lamu minhum adam al ila iradati zalika don haka yasa a suratul muminuna yake ce mana aya ta 71 ولو اتبع الحق أهواءه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون walau Hawa a ahwa'ahum da dai gaskiya tana bin son zukatan mutane da fasadati samawati wal ardu man fihinna da sammai da ƙasa da halittun da suke cikinsu sun lalace inda a ce gaskiya tana bin son zukatan mutane saboda shi dan adam sau da yawa abin da ke so ba abu ne mai kyau ba to idan allah ya bi abin da dan adam ke so tsarin sama da ƙasa da ya rubuce da duniyar babu ita yau don haka ba komai kake so allah yake biya ma bukata ba ba komi ne ne ka nema allah maɗaukaki zai amsa maka ba rashin amsawan yana zama alkhairi gare ka yana zama alkhairi gare ka don baka san gaba ba asali amsa addu'a duk musulmi da ya yi allah ya karba amma ijaba fa ba kowa yake samun ta ba wannan misali guda kenan sai misali na biyu mu dawo tafsiri misalin addu'a da mutane suke kashi na biyu وإذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون kashi na farko su ne muka yi magana a kai mutanen da ba su roƙon to kashi na biyu kuma za su roƙi alkhairi idan Allah ya biya musu sun yi watsi da shi wai za masal insana durru lokacin da cuta ta samu dan adam da ana janbihi au qa'idan au qa'ima idan cuta ta samu dan adam ba zaune ba tsaye ba kwance addu'a yake a zaune yana addu'a a kwance yana addu'a a tsaye yana addu'a Allah ka yayi Allah ka kawo mana bibi cire mu daga fitina falamma kashafna an hudurrahu lokacin da muka yaye ma damuwar tashi cutar tashi maraka allam yad'una ila durri masa sai gashi tafiya tafiya sai yake kamar jiya ba roko mu yake ba ya manta inji Allah to kaga kashi na biyu na masu addu'a wannan misali shi ma ba shi da kyau ka roki Allah ya biya ma bukata sai kai watsi da shi sai kai watsi da Allah shi shine kashi na biyu na yan adam Allah yana kirga halayenmu ne ta wajen addu'a kaga kashi na farko dai su sharri ma suke nema kai tsaye inda shi kuma Allah bai biya musu bukatan duk yadda suka ga dama ya ce su bi ta shirkansu su duk abin da za su yi ba zai yi ba don in ya biya musu tsarin duniyar zai lalace shi sa ga jabba haushe yake cewa wai zakarar da Allah ya nufe shi da cara ko ko ana mutsuru ko ana shahu ba wai magana zakara ba ne tsari ne na halittar allah in ya ce zai biya da mai bukatar su duniyar ba za ta yi tsari ba saboda haka za a yi ta abin da za a yi a duk inda malami yake sai mun nemo wane sai mun karya shi to malami ko matsafi duk inda za ku same shi ba za ku yi nasara ba a je gabas a zo yamma Allah ya ce wa hun fi tughyanihim mu kyale azzalumai cikin bata suna ta imuwa yi gabas a yamma ana neman wai yadda za a yi a canza kaddaren Allah kuma bai kashi na biyu su ne mutanen da suke neman alkhairi ba laifi ka roƙi Allah alkhairi amma idan ya biya buƙatar fa marra ka'an ya yad'una ila burrin masahu sai ya wuce kamar bai taba kiranmu ga wata cuta da ta same shi ba ya manta wannan aya tana nuna mana babu laifin mutum ya yi addu'a a kowane hali ka yi addu'a a zaune ka yi addu'a a kwance ka yi addu'a a tsaye wannan ayar alkur'ani ce ta faɗa kaga ya nuna babu laifi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a zaune ya yi akwance ya yi a tsaye sallallahu alaihi wasallam to abinda allah yake gaya mana shine in damuwa ta samu dan adam to sai ya kiɗi ne a kowane hali addu'a yake amma idan aka yaye masa damuwar ba sai ya watsi da Allah tabaraka wa ta'ala falamma an hutun rahu istamarra ala kufrihi walam ya shukur walam ya yatta'iz da aka yaye masa damuwar sai ya ci gaba da kafurci. wancan damuwa da ta same shi ba ta zama wa'azi gare shi ba don haka babu godiya ga Allah alimamin kurtubi ya ce wannan wallahi siffa ce ta mutane da yawa musulmai masu addu'a ba kafirai kawai ba kaga wancan siffa ta farko ta shafi musulmai da kafirai wannan siffa ta shafi musulmai da kafirai amma wannan siffa musulmai sun fi yawa don musulmi shine wanda ke nacewa wajen roƙon allah amma idan bukata ta biya sai ya manta allah Allah ya ba da misalinsa a wurare da yawa a cikin alkur'ani saboda irin waɗannan mutanen sun fi yawa waɗanda za su roƙi Allah ya biya musu bukata su yi watsi da shi misali a suratu hudu aya ta tara zuwa goma ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير wato waɗannan su suka fi yawa cikin mutane don haka yasa Allah ya yi magana a kansu cikin alkur'ani wurare daban-daban wala in azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'na min naza'naha min innahu la ya'usun kafur idan aka ba ma wata rahama ni'ima daga baya sai aka karbe yakan yanki tamani hanya zan sake samu wannan abin kuwa wala in azaqnahu na'ama ba'da barra masadhu idan muka bashi wata ni'ima a bayan wata cuta da ta same shi da ya kulan da zahaba sayyatu anni sai ce lallai da an shiga wahala amma dai yanzu babu ita ita amma wannan bai sashi ya koma ga Allah innahu la farihun fakhur alfahari yake yana takama da ni'imar da ya samu a maimakon yema Allah godiya da wannan ni'ima da ya bashi shine sai Allah ya ce ba duka bane illal na sabaru wa ala wa amilu salihati tere waɗanda suka yi haƙuri suka yi ayyuka na kwarai ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabir Waɗanda suna da wata gafaran Allah suna da lada mai yawa a ƙarshen suratu fusilat nan ma Allah ya ba da misali kashi na biyu na mutane da suke samun ni'imar Allah su manta da shi كرشان سورة فصلة لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقنا الإنسان منا ولئن ذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنه بجانبي وإن مسه الشر فذو دعاء عريض لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس كنوط dan adam bai kosawa game da roƙon alkhairi idan sharri ya same shi ya zamanto mai yanke tamanin samun rahamar Allah wala in azaknahu rahmatan minna min ba'di barra amassatu idan muka dandana masa wata rahama bayan wata cuta da ta same shi la yaqulanna hadha li idan ma aka bashi wata ni'ima kaga da yana ta roƙon Allah Allah ka bani Allah ka bani idan aka bashi sai ce ai mu dama can jininmu mu kashin arziki ne wato suna da kashin arziki don haka gidansu ba sa tsiya haka ba shi yake ta roƙon Allah a bashi a bashi da aka bashi sai ce ya ah, dama wannan rabona ne ba ma a zunnu sa'ata ka'ima Allah ka tsare mu duk mutumin da Allah zai bashi ni'ima yayi watsi da Allah babu shakka wannan mutumi makomasa ba ta kyau wajibi ne musan da haka idan ka roƙi allah ka samu biyan bukata to ka sani akwai hakkin allah a kanka wajibi ne ka ji tsoron allah da wannan biyan bukata da ka samu idan mutum bai kiyaye ba to azaba ce za ta biyu shi ne abinda allah ke ta faɗa mana a gaba فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ sai mun ɗanɗana makafirai azaba mai kauri duk mutumin da zai manta rahama ta Allah gare shi kaga yana da hali irin na kafirai Allah ka tsare mu to wannan duk misali ne misali ne na kashi na biyu na mutane zai roƙi rahamar Allah abu ne mai kyau ka ringa roƙo Allah ya baka ni'ima Allah ka bani dukiya Allah ka bani gida Allah ka bani mota Allah ka bani misali abin hawa Allah ka bani lafiya duk ni'ima ce ta Allah ko to wannan addu'an da kake yi idan Allah ya biya maka bukata wajibi ne kai hattara kai kai kar yi ma Allah butulci kazalika zuyina lil da ma kanu ya'malun haka nan muke kawatawa masu laifi abinda suka kasance suna aikatawa akan haka ne ibnul qayyim jauziya yake cewa mutumin da ya roki Allah ya biya mar bukata ta ya zamanto ya yi amfani da wannan biyan bukatan da Allah ya bashi wajen saƙon Allah to Allah zai mar hukunci a kan wannan abin kuma ba shi kadai ba tun mutumin da ke sha'awar barna to wannan barna din da shi za a yi mar hukunci kamar yadda Allah ya ce zalika zuyina lil musrifina ai masu barna sha'awar barna suke shi yasa suke yin ta mazinaci baya zina sai fa a bayan yayi sha'awar zina mashayi bai shan giya sai a bayan yayi ta. ashe duk mai aikata laifi yana sha'awarta ne an ƙawata mar yana ganin abu ne mai kyau to Allah zai masa hukunci da wannan abin a kiyama ibnul qayyim ya ce ko da musulmi ne yana cikin raudatul muhibbin shafi na 365 yana magana akan laifuka da ake ma Allah da irin hukunci da Allah ke yi a kansu ya kawo kan zina sai ya ce ita zina daga cikin musibar da ke biyo bayanta annahu yu'arridu nafsahu li fawatil istimta'i bil huril 'ain fil masakin at-tayyiba fi jannati 'adn idan mutum ya yi sha'awar zina a duniya to ko da ya shiga aljanna ba shi ba matan aljanna horo da yin wato shi ne idan ka yi sha'awar wani abu na sabo to allah sai hukunta ka da irinsa a lahira idan mutum zina ce yake sha'awa to shi da asali matan aljanna alhurul in babu ka duba wannan littafin nashi raudatul muhibbin ya ce idan mutum yana sanya tufafi na silk alharir matukar ya san an haramta to idan ya tashi a lahira ko da ya shiga aljanna ba zai samu wannan yadin ba tun ka san an haramta kake bari kana iya shiga aljanna amma dai ba za ka samu yadin ba wa sharibul khamri fi duniya mutumin da ya san giya ba ta da kyau a nan duniya ya ci gaba da sha musulmi ne karkace ba zai iya shiga aljanna ba zai iya shiga lakin bihirmanihi iyaha yawmal qiyama a ranar kiyama an haramta masa shan giya ta aljanna domin akwai giya a cikin aljanna ta ni'ima sai ce faka zalika man tamatta bi suwarin muharrama fi duniya bal kullu ma nalahu al-abdu fi dunya min harami. ibn al-qayyim yace duk abin da dan adam ya ci gaba da yi na haram da saninsa fatahu naziruhu yawmal qiyamah to zai rasa irin wannan abin a ranar kiyama kaga ukubar da Allah ke mutum kenan to ba shakka akwai hadisai a kai kamar sahihul bukhari kitabul libas eh, babu lursul harir lirrijal hadisin sayyidina umar haka na sahihul bukhari kitabul ashriba babu shurbi fi aniyati zahab hadisin huzaifa hadisin sahabbai da dama hadisai da dama sun zo da bayanai haka Allah ka tsare mu وشي غبر التفسيري ولقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم lallai hakika mun hallaka al'ummomi da yawa waɗanda suka gabace ku lamma zalamu wato a lokacin da suka yi zalunci mu ake gaya ba saboda mu yi hattara mu mai da hankali game da sabon Allah wasu sun yi Allah maɗaukaki ya hallaka su ja'atuhum rusuluhum na ce su waɗancan ɗin manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu wa ma kanu yi uminu, amma dai waɗannan hujjoji ba su sa mutanen sun yi imani ba annabawa sun taho da wa'azi da mu'jiza ku daina kaza ku bar kaza wa'azin annabawa bai sa kun daina ba kazalika najzil qauman mujrimin to haka nan muke saka wa mutane masu laifi da haka kuma da hankali za ka samu lura na'am ثم جعل معكم خلائف في الأرض لننظرهم كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم sannan <clears throat> bayan waɗancan annabawan sai gashi mun sanya ku ne kuka halifanci bayansu ku ne shugabanni a duniya linan zura kai fata amaluna saboda mu gaya ya ku kuma za ku yi naku aiki kaga an kawo wasu sun yi sun tafi kuma yanzu an kawo ku don a gaya za ku yi wallahi duniya labar tsoro ce wannan ya zo cikin gargadin manzon Allah kamar yadda wani ke faɗa ne wai duniya rawar 'yan mata na gaba ya koma baya ko to haka ne za a kawo waɗannan su yi abin da za su yi sai a kawo da su sai a kawo su ita dai duniyar guda ce ba wata bace in ma kaga zamanin da kakanka ya baje kolinsa ai ya wuce ko babanka ya zo ya yi nashi zamani ya tafi yanzu kai ne to karka manta kai ma za ka tafi za a kawo ɗanka ya yi a kawo jikan ka yayi ana dai gani kowa wani irin rawa yake takawa a duniya Allah ka kyauta ƙarshen mu wa idza tutla alaihim ifa جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر ta تعملون وإذا تتلى عليهم آتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات idan aka karanta wa mutanen makka ayoyinmu masu bayani kalar lazina layar juna lika'ana wadanda ba su fatan haɗuwarsu da mu sai suna ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam iti bi ƙura'anin gairi haza ka zo da wani abin karatu ba wannan ba au baddil ko ka canza ka kawo mana wani littafin daban shi tsarin wannan bai gamsar da mu ba a canza a kawo wani gani suke kamar annabi shi ke tsara abinsa shi ne allah ya ce kulka gaya musu ma ya kunu ne an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya taɓa yiwuwa gare ni in canza alƙur'ani ɗin nan ta ƙirƙirar raina in ƙirƙiro abu da kaina ba zai yi ba duk abin da kuka ga ina yi biyayya nake in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai wahayi da ake bi ka yi kaza in yi ka bar kaza in bari ba wani abu nawa inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina tsoron azabar wani yini mai girma idan na saba wa Allah mahalicci na Allahu akbar kun ga manzon Allah ya ki yarda yayi ƙari ma addini ya ki yarda yayi rage ba ƙari ba rage ائت بقران غير هذا او بدله اي انا نفهم ka canza kenan ko manzon Allah bai yadda ya canza ba me Allah yace والله شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون والله شاء الله ما تلوته عليكم كجاي موسى إن دا الله يا قدامة دا بانيني ما نكي كرنت لتافين غريكو با دا ونيني زي كرنت Allah ke gaya ma annabi ga abinda zai faɗa kuma manzo yana faɗa inda Allah ya ga dama da ba ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai kawo maku littafin nan ba wala adrakum bihi kuma da ban san komi game da wannan addinin ba fakat labistu kun umarar min qablihi ai kafin in zo muku da littafin ai na zauna da ku shekaru masu yawa shekara arba'in afala ta ake nuna shi ba ku da hankali ne sai mutum ya girma sannan ya lalace ai kana kuruciya ne kake wani abu na yarantaka ko wannan yana daga cikin abin da ja'far bin abi talib ya kafa hujja da shi ga annajashi a lokacin da suka yi hijira zuwa habasha yana siyarwa a alamin nubala um, uh, uh, hadisi na 429 hakanan kitabun musamman na ibn abi shaiba kitabun magazi babu ma a fil habasha wa amrin najashi wa qissati Islamiyya. da al-mustadrak al-imam al-hakim qissatu islamin najashi wa galabati wafdil muslimin alal na indahu lokacin da kafirai suke gallaza wa musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi hijira don haka musulmai suka yi hijira suka je habasha kafiran makka suka aika wa sarkin habasha da kyauta don ya kori musulman lokacin da suka zo ga sarkin sarki ya ce a kirawo musulman su zo don su kare kansu jafar shine mai magana allah ya kara masa yarda sun taho fada shi ya ce ma haza dinun lazi faraktun fihi kaumakum yan uwanku sun ce kun bar addininsu na asali walam tadkhulu fi dini kuma ba kuma shiga addini na ba addinin kirista wala fi dini ahadin min hazihi al-umam duk addinin duniyan nan wai ba addinin da kuka shiga sai wani sabo to wannan sabon addini nake so ku gaya min ya yake in ji annajashi to jafar shine wanda ya fara magana Allah madaukaki ya masa baiwa hikima Allah ya masa hikima ta wajen da'awa ana buga misali da shi yana daga cikin malaman farko waɗanda suka yi gwagwarmaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Jafar ya ce ba asallahu fina rasulan ya kai sarki Allah ya aiko ɗan saƙo kuma ɗan saƙon ba ko ba a cikinmu na arifu na sabahu mun san asalinsa wa sidikahu mun san gaskiyarsa wa amanatahu mun san amanarsa wa kad kanat muddata maqamihi alaihi salamu baina azhurina zaman da yayi da zaman da muka yi da shi yadda ta kai mu ba da labarin halinsa ƙablan nubuwa kafin ya yi ƙorafin annabci kafin ya fito ya ce an masa an ba wahayi mun samu shekara arba'in saboda ka idan mutum makaryaci ne shekara arba'in ta isa gani idan mutum maciyin amana ne shekara arba'in ya isa gani kuma wannan dalilin wa'azin jafar din nan ya sa wannan sarkin ya musulunta shi sa Allah yake cewa faqad Labis, fikum umran min qabli a idan ni makaryaci ne kun sani na zauna shekara arba'in a cikinku ban taɓa da'awar annabci ba ban taɓa yin ƙarya gare ku bare in yi ma Allah ne sai Allah ya ce mene a gaba فمن ظلم ممن افترى على إنه لا يفلح المجرمون faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban to babu dai wanda ya fi zalunci fiye da ɗayan biyu ko dai mutumin da ya ma Allah ƙarya au kazzaba bi ayatihi ko wanda aka gaya mar maganar Allah ya ce ƙarya ne <laughs> ɗayan biyu kowane azalimi ne innahu la yuflihul mujrimun lalle masu laifi dai ba su tsira saboda haka in ƙariya ce na yi ma Allah ni ma ba tsira zan ba idan kuwa gaskiya na faɗa ku kuka ta Allah ba za ku tsira ba wannan shi ne hikimar magana sai ya ce ويعبدون من دون الله wala ya يضرهم ولا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ya'budun min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta suna bautan wani Allah abinda bai cutar da su kuma bai amfana da su domin gunki ba zai cutar da kai ba ba zai maka amfani ba wato wannan yana gwada rashin su, rashin hankalin mutumin da zai bauta ma gunki waya kuluna kuma suna cewa don ƙara lalacewa ha'ula shufa'a'una inda Allah wai goma kan nan su ne masu cetonsu a wurin Allah wato sun yadda akwai Allah sun yadda akwai Allah قل أتنبئون الله بما alamu fi في wa ولا ardi? Ka kace yanzu ko za ku ba mu Allah labarin abin da bai sani ba wanda ke cikin sammai da ƙasa subhanahu wa ta'ala amma shirku tsarki da ɗaukaka ya tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin abin da suke tarayya da shi Ni Allah ya ce وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة kuma mutane ma ai su kasance ba al'umma guda ɗaya wata abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da sabon abu ba da can larabawa da aka ce wa makanan nasu an nasu a nan ana nufin larabawa almuradu bin nasi huna al'arab in ka duba tafsirin almanar innahum kanu fa'a, alamin millati ibrahim dama can larabawa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam shine abin da Allah ke nufi da cewa illa ummatan wahida faktalafu daga baya suka saba yaushe ne aka samu sabani lokacin da aka samu wani sarki da ake kira amru bin wannan shi ya kirkiro duk bid'ar da ake da bautan gumaka da sauransu duk shi ya kawo ma larabawa walaula kalimatun sabakan min rabbika in ba dan akwai wata kalma ta alkawarin jinkiri da kalman ta gabata ga Allah ba ya bayyana hunda Allah ya hukunta tsakaninsu fi fihi ya game da abin da suke sabawa a cikinsa. sa amma Allah ya yi alkawari ba zai gaggauta komi ba sai zuwa ranar hisabi wa ya wa yaquluna laula unzila alaihi min فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي suna cewa me ya hana a saukar masa da wata mu'jiza da muka nema a saukar masa da wata mu'jiza daga wajen Allah mu'jizar da muka nema in sun ce a mana kaza sai a yi nisa ba a yin haka Allah ya ce fa ce musu innamal gaibu lillah gaibi yana ga Allah fantaziru sai ku jira in nima a kun minal muntaziri nima ina tare da ku cikin masu jira kaga a wannan aya Allah madaukaki ya yi umarni ga annabi ya ce gaibi yana gawa yana ga Allah innamal gaibu lillah ka gaya musu gaibi yana ga Allah wajibi ne mu sani gaibi iri biyu ne wajibi ne saboda abin da ya zo cikin alkur'ani kenan akwai gaibi da ake kira al-mutlaq gaibi da ake kira al-mutlaq shine sanin gaibi kamar da hausa akan ce sanin gaibi sai Allah don aka ce ilimin gaibi to ba a danganta shi ga kowa sai ga Allah amma akwai gaibi da ake kira annisbi sanin gaibi annisbi wanda ya ta'allaka ga irin ilimin da Allah ya baka Allah yakan yi kyautan wani ilimi na gaibi ba duka ba ba duka ba zai dauki kaɗan ya ba mu wani ilimin amma ba ya ba shi ilimin gaibin gaba ɗaya ba ne babu mai mallakan gaibi gaba ɗaya sai Allah amma yakan ɗaibi ilimin gaibi kaɗan sai ya ba mu wani wannan ya mana bayaninsa a cikin alkur'ani yana suratul jinni ko a ƙarshen sura ya ce alimun gaibi alimun gaibi fala yuzhiru ala gaibihin أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء وأحصى كل شيء عددا kaga dai farko Allah ya ce alimul gaibu shine masanin gaibi saboda haka idan ana maganar sanin gaibi sai a jingina ma Allah kawai to amma yakan yakan tsinkayar da wani fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin yakan sanar da manzo wani abu na ilimin gaibi amma idan ya sanar da shi to ba zai bashi haka ba sai ya taimaka masa da mala'iku masu tsaro innahu yasluku min bayni dai yau min khalfihi rasada masu tsaro ta gabansa da bayansa amma idan ana magana a kan sanin gaibi al'amari ne na Allah shi kadai ya sani amma yakan dan samma halittarsa yakan san mahalittarsa gwargwadon aikin da ya sa shi wannan ne bayanin da ke cikin majimu fatawa mujallar na goma sha shida biyun dari da goma sha ɗaya in ka duba tafsirin al’imamun alusi ruhul ma'ani na fassar aya ta goma ta suratul hashiri mujallar na arba'in da uku. hamlul gaibi alal mutlaq idan dai kaga an kawo alifun lamun fi hilil eh, istigrab islakari na talila ahad ce kamar yadda ya zo wurare uku wurare hudu a cikin alkur'ani inda allah ya siffanta kansa da allamul guyu don ya nuna cewar babu wanda ya san gaibi sai shi سورة المائدة آية تقريبا ترى يتي يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب رانا دا الله كتار منزني رانا الكيامة زيتم بي منزنين wace amsa aka ba ku kaji abinda suke cewa la ilma lana ba mu sani ba kowane annabi zai ce ban sani ba saboda me saboda annabin ya mutu jama'arsa suka yi ta hayayyafa suna ta karuwa bai san abin da aka yi a bayan shi ba kowane annabi haka ne za su ce la ilma lana ba mu sani bayan allah ba mu san irin amsar da aka mana ba ta yiwu bayan mun tafi an yi ƙari ko rage ga addinin ba mu sani ba innaka anta Allah ghuyub kai kadai ne masanin gaibi gaibin ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ghuyub to shi kadai ne Allah shi kaga ba kowane gaibi ne manzanni suka sani ba ko ba kowane ne. akan san musu ilimin gaibi ne wanda yake da alaka da aikin da aka sa su aya ta 116 هل ينظر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب kaga manzanni gaba ɗaya Allah ya tambaye su sun ba da amsa guda to babu manzon da wato mabiyansa suka yi kuskure wajen bin shi irin annabi isa alaihi domin an waye gari makiyansa ma sun ce mabiyansa aka waye gari suka koma bautan shi ma saboda haka shi tambayar da za a marma daban ce bayan allah ya tambayi manzannin gaba ɗayansu shi sa ya ce yau mai ya ma'ullahu rusula ya haɗa su gaba ɗaya ya tambaya sun ba da amsa to shi ma annabi isa sai a ware shi a an ta kulta linnasi ta zuni wa ummi ilahaini min duni la, shin kai ne ka ce wa mutane su rika bautan kai da mahaifiyarka a an ta kulta linnasi ta zuni wa ummi ilahaini min dunillah a daina bautan allah a ringa bauta maka da kai da mahaifiyarka maryam kada sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba ya kunu li an aqula ma laysa li bi haqqin zai taba yiwa in faɗi abin da ba ni da haƙƙin faɗinsa ba ba ni da haƙƙin faɗin wannan in kuntu qultuhu faqad alimta in na taba faɗa dai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika idan ma akwai wani nufin in sa mutane su bauta min idan ma ina da wannan niyya ai ka san zuciyata ka san raina ya Allah shi ma karshe mai yace innaka anta allamul buyu shi Allah kadai shine masanin gaibi wannan siffa ce ta musamman siffa ce ta musamman ga Allah tabaraka wa ta'ala wuri na hudu shine suratu tauba wuri na uku haka ne aya ta 78 alam ya'lamu anna allaha ya'lamu alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna allaha 'allamul ghuyub alam ya'lamu ashe mutane bu sani ba annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum Allah yana sanin abin da suka ɓoye Allah yana sanin wasu. ashe mutane ba sani ba wallahi duk inda ka shiga ka fita ka ɓuya. Allah yana ganin ka ba duhu ba haske ba a buya ga Allah wa annallaha allamul ghuyub mu lalle Allah shine masanin abubuwan da suka buya ga bayi wuri na hudu shine suratu sabai آية 48 قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب waɗannan su ne gurare guda hudu a cikin alkur'ani suratul ma'ida aya ta 109 suratul tauba aya ta 78 suratul sabai aya ta 48 Allah ya tabbatar da shi kadai ne Allah mulkuyu shi kadai ne to don haka yasa Allah bai kyale annabi ba a cikin alkur'ani sai da ya rika cewa ka gaya musu ka gaya musu ka gaya musu don kada wani ya zo daga bayan annabi ya tafi ya faɗi saɓanin haka in dai akan gaibi ne a suratun namli aya ta 65 Allah ya ce ka gaya musu kulla ya alamu kulla ya alamu man samawa, samawati wal ardi al ghaiba illa وما يشعرون أيان يبعثون kaga wannan umarni ne Allah ya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam kul kace la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba ka gaya musu ya faɗa ko bai faɗa ba la man fi samawati wal ardi gaiba? babu wanda ke sanin gaibi duk wanda ke sama da duk wanda ke ƙasa ba mai iya sanin gaibi illallah ka gaya musu ya faɗa sannan a suratul an'am aya ta hamsin Allah maɗaukaki ya sake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam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 أفلا تتفكرون آية همسنة سورة الأنعام قل كجاية مسو لا أقول لكم إندي خزائن الله wato Allah yake gaya ma annabi abin da zai faɗa kuma annabi sai ya faɗa kuma yanda ya faɗa haka aka rubuta a ƙur'aninka in ka bude haka za ka gani ƙul ka faɗa sai ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ban taba gaya muku ina da asusun Allah a gure na ba taskar Allah inda ya aje dukiya da ni'imarsa inda yake ɗiba ya san mutane ban san gudun ba kenan annabi baya iya ɗiba ya baka ko zai iya Allah ya sa mun gadi ka gaya musu taskar Allah ba ta hannuna ban san inda take ba ban san inda take ba wala a'lamul ghaiba ka gaya musu kuma ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak ka gaya musu ni ban taba gaya muku ni mala'ika ne ba in attabi'u illa ma yuha ilai babu wani abin da nake bi sai wanda aka min wahayinsa kaga manzon Allah ya faɗa ko a suratul araf aya ta 188 نما ma Allah madaukake ce ka gaya قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الأعراف آية 88 قل كجاء musu la amliku li nafsi naf'an wala barra ni kaina ni kaina ban mallaki cutarwa maraina ba ban mallaki wani amfani maraina ba bare ma amma wani ka gaya musu manzon Allah ya faɗa ya faɗa shi na Qur'ani ka ni kaina ban mallaki amfani maraina ba ko ban mallaki cuta maraina ba illa ma sha Allah duk abin da kaga ya same ni Allah ne ya hukunta kun ga a suratul an'am Allah ya ce ka gaya musu inda dukiyar Allah take ma baka sani ba bare ka ɗiba ka ba wani mai badawa shine Allah ka gaya musu gaibi gaba ɗaya baka sani ba ya ce na faɗa to wuraren da suna da yawa suna da yawa a cikin alkur'ani don haka yasa wallahi babu mai iya kafa manzon Allah a matsayin hujjarsa na bata a ranar kiyama babu shi sai dai ka kafa shi a matsayin hujja ta shari'a don haka yasa manzon Allah yake cewa alqur'anu hujjatul laka aw alayka ko dai qur'ani ya zama <clears throat> hujja gare ka ta tsira ko kuma alqur'ani ya zama hujja a kanka na tafiya wuta saboda duk wani abu na gaskiya wanda manzon Allah ya a rayuwarsa <clears throat> ba a bari malaman tarihi sun rubuta ba Allah ya tsara a ya tsara abinsa cikin al a ƙarshen eh, ya ce walau kuntu alamun gaiba ko da na san gaibi lastak sartu min alkhairi da na tara ma kaina alheri wa ma masan ya su kuma da wata cuta ba ta same ni ba ina ana illa nazirin wa bashirin da kawai yau ba ni da wani aiki illa albishir illa gargadi shi ke yi albishir ga wanda ya imani in yi gargadi ga wanda ya kafarci iyakan aiki na kenan a takaice a suratu hudu aya ta 123 Allah madaukaki ya ce a ƙarshen sura ne ko samawa ghaibu samawati walillahi ghaibu samawati walabdi wa ilayhi yurja'u al'amru kullu wa ilayhi yurja'u al'amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alayhi وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والارض ابين da ya buya a samai da kasa dunna Allah ne wa ilaihi yurja'u al'amru kulluhu ga Allah ake mai da dukkan al'amura fa abudhu sai ka bauta masa bata tawakkal alaihi ka dogara da shi Allah din wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah mahalicin ka bai rafka nuga mai da abin da suke aikatawa ba babu shakka Allah yakan sanar da annabi sa ilimin gaibi karka yadda ka ce manzon Allah bai san gaibi ba in ka faɗa ka kai kuskure manzon Allah yakan san gaibi gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi amma ba a cewa manzon Allah masanin gaibi wannan siffa ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala masanin gaibi shine Allah allamul guyu alimul gaibi yayi ta faɗa ko amma yakan sanar da manzon Allah ilimin gaibi babu shakka duk wanda ya karanta tarihin manzo zai ga misalai da yawa zai ga misali idan ana sallah a masallaci annabi yana limanci yana ganin na baya a sai ya juyo kansa ba yana sallah yana ganin kowane sahu har ƙarshe amma kasan abin mamaki idan kuma ana tafiya baya ganin bayan idan ana tafiya bai ganin baya mala'iku ke tare da shi amma idan ana sallah yana ganin baya me hikimar haka an ba shi sanin gaibi na ganin baya don gyara tsayuwar sallah ba a ba shi sanin gaibi na tafiya ba ganin bayansa ba da wannan ba aikin shi ba ne tsaron bayi na allah ne tsaronsa shi kansa na allah ne shi yasa Allah madaukake ya ce idan ma ya sanar da wani manzonsa game da al'amari na gaibi ya suluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada tunda manzon Allah yana tafiya da mala'iku babu ma'anar ya rinka ganin baya shi yasa dan baya ganin bayansa sai sahabbai su ringa wasa suna wasanni da juna manzon Allah bai gani wannan yana cikin labarin da sahabbai suka bada suka yi wasanninsu iri-iri a bayan manzon Allah bai gani shi kuma baya waigawa yana daga hikimarsa baya waigawa ya dubi mai ake idan ma zai waiga to yakan waiga da jikinsa ne baki daya to yakan ɗau lokaci hakan bai faru ba Allah ka sa mana son manzo a zukatanmu Allah ka sa mana kyakkyawar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wannan bayani da ya shafi kamar ilimin gaibi wannan shine abin da ke cikin alkur'ani shine abin da ya zo cikin hadisan manzon Allah kuma babu shakka ka yadda da hakan shine tsira saboda abin da Allah ya faɗa kenan cikin alkur'ani idan ka ce sun san gaibi to ga ya za ka yi da waɗancan ayoyi ranar da Allah zai tara manzanni ga amsar da za su bashi ranar da Allah zai tambaya da Isa ga abin da ya faɗa ga abin da ya ce manzon Allah ya faɗa a wurare da yawa a an gane saboda haka shi ilimin gaibi yana ga Allah baki ɗayansa amma yakan sanar da wasu bayansa ilimin gaibi gwargwado wanda ya shafi aikin da za su yi Allah yakan sanar da ilimin gaibi ga manzo sharaɗinsa me saboda yana da alaƙa da abin da shi manzo ɗin zai yi ilimin da ya shafi manzo shine za a bashi ilimin da bai shafi manzo ba za a bashi ba ka lura da labarin annabi musa da alkhadir annabi alkhadir ilimin da allah ya bashi ilimin da ke da alaka da shi gaibi da ya sani yana da alaka da shi annabi musa annabin allah ne bai da wannan ilimin saboda gaibin bai da alaka da irin manzancin da allah ya bashi shi yasa kafin su rabu alkhadir yake cewa ya kai musa ka ganni din ina kan wani ilimi ne wanda allah ya dora ni da kuma wani aiki na musamman kai ma kana kan wani ilimi ne da Allah ya ɗora ka da wani aiki na musamman kowa ya tsaya ma iliminsa da zarar ka shiga na wani sai ka ga aiwa da kuskure yake to ka tsaya ma naka abin da ya faru kenan ga ainihin Allah tabaraka wa ta'ala idan zai sanar da manzo to yana sanar da shi ilimin gaibi ne wanda ke da alaka da sakon da ya ba shi domin yi magana akan cewa addu'o'i guda uku Allah ya yi magana a su cikin wannan darasi namu na farko masu roƙon sharri su ne Allah ya fara magana a kansu Allah ka saba mu ba ne. ba su da wata addu'a sai baka Allah ka darkakewa ne ka murƙushewa ne ka karyawa ne to Allah ya fara da su ya ce ko sun yi baya karba Abinda ya gaya mana kenan ya kamata mu riƙe ayan da kyau saboda karka wahala wahala kanka ka koma ga wannan boka da wancan boka ba za ka canza kaddaren Allah ba ba zai taba canzawa ba sai dai miyagun malamai su karbe yan kudin da ka aji kuma ba ka iya canza komi ba ka iya ba na biyu su ne waɗanda ke roƙon Allah in sun shiga damuwa shine Allah ya ba mu misali su a zaune a kwance a tsaye Allah da kansa ya faɗa in sun shiga damuwa wai yanzu nan azumi da muka shiga in ka rika ganin text malam kar amanta da mufa a tafsirin nan sallan dare a waye kamar mu ba mu da bukata ko to haka dan adab idan ya shiga damuwa kame kame yake ta ina za a samu hanyar da zai fita amma idan Allah ya amsa mishi fa sai ya juya ma Allah baya na uku na ƙarshe wannan su misali na uku aya ta goma sha biyu ko wa'iza a zaƙanar nasa rahmatan wa'iza a zaƙanar nasa rahmatan min ba'adi zarra a masatu إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون kashi na uku na mutane game da addu'a su ne waɗanda za su yi ta roƙon Allah saboda wata damuwa ta same su Ida a zaknar nasa rahmatan min ba'di barra a masatu bayan da cuta ta same shi yana ta roƙon Allah sai Allah ya karba sai ya yi ma damuwa sai ya bashi sauki kasa abin da zai yi ba wai manta Allah ya ba sai ya juyo Allah ne abokin gabansa hutun da uku kenan iza lahum makrun fi ayatina akwai mutumin da zai ta roƙon Allah Allah ka min arziki ko Allah ka bani mulki amma da zaran Allah ya bashi to babban makiyinsa shine Allah izalahun makarun fi ayacina sai gashi su suke kulla makirci game da ayoyinmu kulto ka gaya musu Allahu asra'u makara wato Allah ya fi saurin mai da makirci ga kowa inna rusulana na matan kurun manzanninmu suna rubuta makircin da kuke ta kullawa Allah ka saba mu bane waɗannan misalai guda uku ya kamata musulmi ya lura da su da kyau a jere Allah ya kawo su a sura guda game da addu'a da mai roƙon sharri da mai roƙon alkhairi idan an biya masa ya juya ma Allah baya me ake nufi da juya ma Allah baya ki taimakon addinin Allah ko ba ruwan shi da alheri ba ruwan shi da kowa sai shashanci sai na uku shine mutumin da zai roƙi Allah ya biya mar bukata idan ya samu biyan bukata sai ya koma kuma faɗa da Allah kaga waɗannan misalai gaba su babu mai kyau Allah ka kawar mana da su kuma dole hakan za mu yi hakuri mu dakata mu karatun Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk